Masu mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a karashen tattaunawar da nai da Mrs. Monica Joshua mai gari manomiya kuma ɗaya daga cikin matan Najeriya uku da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a gasar da kungiyar Oxfam ta shirya. Za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma bukatun da ta miƙa zuwa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma. Domin ya sa gwamnatin shi ta ɗauki matakin taimakawa da tallafawa da kuma kyautatawa mata manoma domin suma a share musu hawaye. To amma da yake mun yi wannan tattaunawar ce kwana ɗaya bayan bikin karrama mata a duniya a cikin watan Maris. A wannan lokaci na nemi jin ta bakin Mrs. Monica akan mahimmancin wannan rana da kuma saƙon da take da shi ga duka matan da ke jinta yanzu haka. Sakona shi ne, kamar yadda na faɗa mata su tashi su nemi yancinsu. Dan wayansu da suna taimaka, kamar su external donors su zo su taimake mutane a kauyuka. ba wai taimakonsu ya tsaya a birane kawai ba. Hmm. Mhm. Yawwa, duk manomi ya san kirarin da ake wa noma, noma tushen arziki, kuma noma na duke tsohon ciniki. Kin tabbatar da cewa noma shine tushen arziki? Noma shine tushen arziki. Domin a noma za ka samu abinci, sai mutum ya ci yadda ya gan dama. Abinci kana da isasshen abinci? ba yunwa kuma akwai lafiya wanda na da yunwa shi yana da hushi sosai kuma abinci ba abinci yanzu gidaje ba zaman lafiya ‘ya'ya kuka kuma noman nan yana taimaka ma mata domin maza yanzu sun bar training ma mata tun ba kauyuka ba to mazan suna nan suna yawonsu mata na gona To, an samu abu za a taimaka a rike yara a sa su a makaranta. wani saƙo kike da shi zuwa ga gwamnatin Najeriya mm. ga ki Monika kuma ga dama kin samu dama a wannan gidan rediyo yes. na murya Amurka. Menene saƙonki, menene kiranki, me buƙatarki wanda kike so shugaba Muhammadu Buhari ya ji game da noma musamman game da mata mm. da suka kama aikin noma ga dangada. Rokona ga shi shugaban ƙasa ya taimaka mana ma kanana manoma ya ba su iri mai kyau a ba mata taki kada taki ya je a hannun maza a samu mata ma a ba su taki kuma a taimaka mana da abubuwan noma na zamani kuna da matsalar samun hili ma na noma da kanshi game da wannan me mm. kike so shugaba muhammadu buhari ya sani muna so shugaba ya sani cewa wannan gado da ana hana ba mata gona cewa ya yi abu a kan shi in mace tana nan a cikin ‘ya'ya baba ya mutu sai a ba mace gona ita ma kaman gado To muna godiya sosai malama Monika da kika samu dama muka tattauna da ke amma ban san ko akwai wata tambaya da kika jira in yi ko wani ƙarin bayani da kike so ki wanda ban yi tambayar da ta baki dama ki wannan ƙarin bayani ba. Ni na wan godiya ne ga wannan kungiya Oxfam domin su suna bin kauyuka ne suna taimaka ma kasassun mutane. Den akwai taimakai daga waje in sun zo sai a bar a babban gari kawai kamar abuja ko kaduna ko ina amma kauyuka ba sa jin labari muna roka in abubuwa sun zo haka a nima shugabannin da suna kauyuka so that kauyuka din ne za su iya su mora abubuwan nan manyan mutane ne na karba su yi amfani da shi Watanmu dai kamar kullum Allah ya sa masu wannan halin handa masu daina, su riƙa bari ƙananan manoman yankunan karkara na cin moriyar irin wannan taimako na ƙasashen waje. Da kuma fatan waɗanda taimakon ke bi ta hannunsu sun ji wannan kira na Mrs. Monica Joshua mai gari, kuma za su ɗauki matakin gyara da yin abin da ya dace domin ƙaruwar ƙananan manoma. Baki ɗaya yakacin tattaunawar kenan da Mrs. Monica Joshua mai gari. yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai kuma an jima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.